شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da sake haduwa a wannan karatu namu na ajin zaure daga cibiyar mu ta darul hadisi salafiya aikin babban malamin mu Adam wanda aka fi sani da Albani Zaria Abu Allah ubangiji ya ji da rahma a yanzu da muke magana mun wayi gari safiyar alhamis goma ga watan almuharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1448 daidai da biyar ga watan shida, shekarar Bature 2026 a ci gaba da karatuka da muke gabatarwa a wannan aji namu mai albarka in ba a manta ba muna karatu a cikin littafin al'ibana an shari'ati firqatin najiya wa mujanabatil firqil mazmuma na shekul allama abu abdullah ubaidullah ibnu batta al-ukbari rahmatullahi alayhi haka muna karatu a cikin littafin shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiya wato littafin sana al-aqidatul wasiyya a inda muke bin sharhi malam muhammad bin salih al-usaymin rahmatullahi ala al-jami' sannan muna karatu a cikin littafin irshadu saliki ila ashrafil masadik wanda ya muke koyon bayani game da fiqhu al-malikiyya na malam Abdulrahman bin Askar to kafin mu shiga karatun muna ƙara tunatar da yan uwa kamar yadda muka ji yau muna goma ga watan al-Muharram yana daga cikin ranaku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana yin azumi a ciki a dama kamar yadda su sayyida Aisha Abdullahi dan Abbas da sauran sahabbai da suka rawaito hadisan Ashura suka bayani maza Allah ya kasance dama yana yin wannan azumi tun da ya taso a Makka domin Qurayshawa suna azumtan wannan yinin da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya rinka yin azumin kuma yayi umarni da azumin hasali ma an farlata yin azumin daga baya azumin Ashura kafin a shar'anta yin Ramadan amma daga sadda aka koma aka yi hijira aka koma madina da aka shar'anta da aka wajabta yin azumin ramadan ya yi alladina amanu kutiba alaikum as-siyam kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun to daga lokacin sai ashura azumin sa ya koma mustahabbi an gane ko da aka sahabbai suka ci gaba da yin azumin kuma suka ce har yaran su kanana suna kwadaitar da su yin azumin hadisin al-Imam bukhari da Muslim wanda sayyida sahabiya Ar-Rubayyi binti Mu'awwid Allah ya kara mata yadda ta bada labari tace fa kunna nusawwimu sibyanana muna sa hatta ayyan mu kanana suna azunta har ma idan ɗayan su yayi kukan yunwa to naj'alu lahumul lu'ba sai mu sa musu kayan wasa min al na irin kayan ɗin nan na saka sai a jirge musu sai yaro ya shagaltu wannan wasan sai ya ɗauke mai hankali har a sha ruwa ina fata an gane da haka azumi ne mai matukar farala kwarai da gaske Allah da ba sai ce maza Allah har kirjadan wato ranar ashura yake yi kamar yana zumudi, yana kwaɗayi Allah ya kai shi ranar domin ya azumce shi saboda rana ne mai a tarihi gane ko akwai maganganu da dama da malamai su kawo na irin abubuwan da suka faru a ranar ashura a tsawon tarihi wasu babu mafi da suka tabbatar da su amma dai malamai sun ambata su mafiya yawan annabawa sun ce abubuwan nasara da suka ci to yana dacewa da goma ga watan almuharram amma ko da waɗannan babu nasoshin da suka tabbatar akwai nasoshin da suka inganta da Allah maɗaukacin sarki da kansa ya jingina watan da kansa shine kadai watan da Allah ya kira da Annabi sallallahu ya kira da shahrullahi al-muharram kaga dukkan su sauran ma shahrullahi ne amma saboda girmama watan al-muharram sai Annabi ya kira shi da shahrullahi al-muharram ah, sannan kuma Annabi Musa kamar yadda ya tabbata cikin kabiyan ah, Annabi ya ga Yahudawa suna yin azumi a ranar Ashura suma. kuma suna wasu biki da murna na bai ce lafiya mutanen nan aka ce ai haka suke duk shekara in dai goma ga watan muharram ne yau sai sun yi wannan ibada azumi sai sun yi biki me ya dalilin su suka ce saboda ranar da Allah ya kubutar da Musa kenan daga Fir'auna sai annabi ya ce to ai in ma haka ne mu muka fi cancanta da annabi Musa ba su ba da haka mu ya fi dacewa mu celebrating amma tun da dama mu akwai ibada da muke yi already to za mu yi wannan ibada amma kuma mu saba musu to daga nan na nabi yake Allah ya kai mu gadi mu za mu fara azumin tun daga tara ga wata to shi yasa ake yin tasu'a da ashura wasu malamai sai suke ko kuma kai ashura da hadi ashura amma wannan gaskiya bai tabbata ba domin ai ranar da annabi yake zai saba musu yana da opportunity ya ce to mu ƙara gobe mana mu saba musu sai dai ce haka ba sai ce Allah ya kai mu ya sa an gane to malaman da suke cewa wai ko ai tara da goma goma da sha daya a wannan sun kawo hukuncin a inda bai dace ba amma kuma in mutum yana son ya azumi a cikin watan muharrafin yana nake yi shi a koda yaushe inda da ba annabi ya ce azumi mafi falala bayan ramadan shine wanda yake yi a cikin muharram kaga kenan kana iya azumin azumin ko da yaushe a cikin watan muharram in bai fada da ranar da aka hana ba da kan kana son kai sha ɗaya kana iya yi amma ba don wannan manufan da annabi ya ce za mu saba musu ba so wanda ya tabbata din shine tasuwa da ashura sannan kuma sauran na rakun ma ya tabbata ana iya yi an gane ko so idan masu cewa a yi a sha daya sun faɗi a bisa umumi yana iya samun mazauni amma su faɗe shi a madadin makwafin wanda annabi yake ce a yi a wannan bai tabbata ba Allah ya sa jama'a gani sannan kuma muna jan hankali a kullum game da bidiyoyin yan shi'a rafida da suke nuna su bakin ciki da zaman makoki wai saboda ranar da aka kashe jika manzo Allah al-Hussein kenan amma wannan ba musulunci bane domin a musulunci ba a kirkiro abinda za a dangana wa addini sai in Allah ne da manzonsa suka shar'anta da haka abin da suke yi ba daidai bane a sa bakaken kaya a yi ta azabtar da juna ana azabtar da yara ƙanana ana azabtar da dabbobi duk wannan bid'a ne a musulunci sai kuma waɗanda su kuma suka kirkiro bid'a cika ciki su kuma murna har wasu malamai ke ganin cewa suna saba waɗancan yin shi'a ne da suka kirkiro bakin ciki su kuma zai suka ce za su yi farin ciki amma idan ka dubi me yasa in shi'a ke bakin ciki suka ce saboda an kashe Husaini a rana to shi waɗannan farin cikin da suke yi saboda murna an kashe Hussaini ne wasu malamai sun faɗi wannan amma malamai sun haƙƙa cewa gaskiya ba haka bane babu wani musulman arziki da yake murna da an kashe jikan manzon Allah babu shi abin da yasa suke murna saboda abin da suka gado ne daga addinan da suka gabata irin kamar na yahudawa da suka ke suna yi saboda Allah ya tsiratar da Annabi Musa kamar yadda nace wasu malamai suka ce abubuwan da annabawa da dama suka samu na a wani abu na nasara ya dace da ranar misali da hukutun da kan annabi adam suka ce ranar da Allah ya karɓa tuban shi kenan annabi nuhu suka ce ranar da Allah ya kubutar da shi kenan daga waya sama wa abul ma a kiɗin nan da aka yi ruwa sama da kasa to ya dace da ranar ashura haka suka ce Wani suka ce annabi ibrahim ma lokacin da ya shiga tarkon wannan sarki na marud to ranar da Allah ya tsiratar da shi daga wannan sarkin ashura ne annabi ayyub suka ce ranar ashura Allah ya warkar da shi <laughs> annabi dawud suka ce ranar ashura Allah ya karɓi tuban shi daga wancan hukuncin da ya yi fakar raki'an wa anam annabi suleiman ranar Allah ya mushi baiwa da ainihin wato aka bayyana cewa wa habna alahu Sulaiman, an fahimta ko haka suke ta abubuwa daban-daban daban-daban daban to amma wannan malamai suka tabbatar babu don irin waɗannan isra'iliyatin sai in ƙur'ani ne ba da labari ko manzan Allah to kuma babu inda waɗannan suka zo a labarin ƙur'ani ko sunna amma abubuwan kafin ƙur'ani ya tabbatar su a labari amma cewa rana kaza ne kama annabi Yunus suka ce ranar ne Allah ya fito da shi daga cikin kifi haka suka yi ta faɗin waɗannan maganganun an gane ko da haka sai mu hukunta shi da magana annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadithu an bani isra'ila wala haraj mafiya yawan irin waɗannan maganganu ya kaga kishoshin bani isra'ila ne gane ko to idan qur'ani ya tabbatar sai mu gaskata in qur'ani ya karyata ko sunna sai mu ce karya ne in kuma qur'ani bai ce eh ko a'a ba to mu ma sai mu shi an gane ko haka kaidan da annabi ya ba mu Allah ya sa mu dace da haka cewa da ake yi saboda murna an kashe Hussein ne gaskiya malamai sun sun nuna inkarin wannan to amma ko da ba saboda shi din bane murnan bai tabbata ba dai har aka kirkiro hadisi aka dangana wa manzo Allah hadisan ƙarya cewa annabi ya ce a yi cika ciki wanda bai cika wa iyalin shi ba za a cika mishi wanda ya yi wa annabi ƙarya shi za a cika wa ciki da wuta na fata an gane A ah, musulmi kullum yana da hali ya cika cikin shi ba ce sai wani rana ba to sai wata rana ba in ba hali kuma ka ci abin da ya sauka amma ba laifi ba ne ibadar azumin da ake yi a yi buɗe baki da abin buɗe baki mai kyau in kana da hali in babu kuma abin da ya sauka a yi ba laifi mutane su ce makawo mutane musamman a inda ake a halin yunwa kamar kasashenmu a sauƙaƙa wa mutane rayuwa duk waɗannan ayyuka ne kyawawa Allah Ubangiji ya samu dace. na biyu akwai sako na musamman daga 'yan uwanmu na bauchi daga majalisin dr tauhid eh, majalisu dutsen shi majalis da muka je ziyara kasar bauchi allah ubangiji ya ba mu ikon kai ziyara sakamakon ɗaya daga cikin ɗalibanmu nan da ya gama albani sa ne abdulmanani ɗan gidan malam mahmud shira ah, ya yi ƙoƙarin a shirya daurawa ɗaliban yan uwansu a can matasa da suke harkar da'awa akan abin da ya shafi qawaidul fiqhiyya da kuma ta'zimul ilmi ah, aka je aka gabatar da wannan daura aka yi muhadarori a wurare daban-daban so da muka je shine muka ga muna da ɗaya markazinmu na bauchi eh musan ah, nan darul hadith da majlis a menene tsancan shi majlis a Hassan da Husaini ne eh, malaman namu dukkan su abokan juna ne yan uwan juna ne kuma akwai alaka mai karfi tsakaninsu, su kamar yadda muka sani su can ma Allahu Akbar sauran yan kwanaki Malam Idris Allah zai kawo ƙarshen rayuwar shi sai da ya zaunar da su musamman ya musu wasici da ainihin wato wannan cibiya yace duk al'umman musulmi ahlus sunna ƴan uwanku ne amma kuma akwai ƴan uwantaka ta musamman tsakaninku da ƴan darul hadis ce su ne yake son ku alaka da su alaka mai ƙarfi ta haka zuwan nan da muka yi ya faranta musu rai kwarai da gaske ina fatan jama'an gani kuma muka gabatar da muhabara a masallacin da asubahi irin wannan lokaci kuma alhamdulillah mutane sun halarta sun cika masallacin asalan ba cika yin muhazara a wannan lokacin ba ba ma da yake asalin abin da muka je yi lokutan duk sun cike babu wani space sai muka ce to saboda dai wannan girman alaka ba zai yi a ce ka je garin ku kuma menene ake cewa kana rara gefe ba sai muka ce ai lalle sai an kirkira shine aka ce to bayan asuba alhamdulillahi alhamdulillah an je an gabata an sa da zumunci da yan uwa sun yi murna kuma sun aiko da gaisuwa ta musamman ga sauran yan uwa a nan a gaishe ku bayan da aka gama gabatar da muhabara kuma muka yi zama da wasu hawa cikin ɗaliban a karkashin jagorancin da dattijan arziki malam yahu Allah ya kara mashi lafiya da malam Sajiyar, imamin hafi wa imamu ah, masallaci da sauran uwa irin su injiniya ayyuba da yake aiki a gidan talabijin na ƙasa nca bauchi da sauran yan uwa irin su malam albarnawi da mutane dai da dama gaskiya mun zauna kusan mu ashirin wakilansu muka tattauna har da malam uba albani a tanshawi eh, har da shi aka yi zama saurayin uwa kamar yadda su mala, hali su ba su samu zama ba ba su samu zuwa ba da wasu dai da ba su zo ba amma waɗannan sun zo da ƙayi da haka suna yi mana gaisuwa na musamman kuma suna ƙara jaddada cewa lallai alaƙa da rike a tsakani wa ƙara ƙarfafa shi kuma sun nemi a rinka zuwa akai-akai haka ɗin duk da su sun san akwai uzurori da ayyuka in ba irin wannan dama ba zuwan ba yana ɗaya kan daɗewa suka ce to a ɗan rinka yi kurkusa a rinka shirya daurori kamar yadda aka saba a baya kuma muka ce insha Allahu za a yi haka da haka muna isar da sakon su ga yan uwa masu albarka ubangiji Allah ya tsara tabbatar da mu akan sunnar manzon sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ƙara ƙarfafa imanin mu akan tauhidinsa ya tsere mu daga bid'a da shirka ya kuma ƙara haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi baki ɗaya musamman ahlus sunna na wannan ƙasa Allah ya sa mu dace to sai mu shiga cikin karatun littafin dan ba manta ba muna karatu a fasalin da malai yake ƙara tabbatar da ayoyin alƙur'ani da nassoshi da suka ƙara tabbatar da cewa imani kaulun ne amalin ne i'tiqadi sabana aqidar murji'a wanda su suna ci aiki da kudirin zuciya a cikin imani su kawai in dai ka faɗi imani a baki shi kenan to shine mana yake ta kawo mana ayoyi mun ji yadda ya rinka zubo su duk ayoyin suna magana akan innal ladina amanu wa amilus salihat wato imani fa sai da aiki ba zai taɓa yiwa a raba imani da aiki ba to za mu tashi inda yake wa qala azza wa jalla safi na 786 ko yace Allah mabuwayi da daukaka yace wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara ila qawlihi fa ni'ma ajrul amilin wannan mutum zai iya dauka aya ɗaya ne karshen ayan ya kawo a farko a ayoyi ne a jere Allah ya yi bayani game da makoman wato waɗanda suka yi mishi biyayya da waɗanda suka saba mishi a cikin ƙarshe-ƙarshen suratu zumar ko Allah ya ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara za a tunkuɗa waɗanda suka kafirce wa Allah ai wutar jahannama da su a matsayin nan ne makomansu Allah ubangiji ya tsare mu daga wuta sai Allah madaukakin sarki ce hatta idza ja'uha har sai an kawo su cikin wutar har abwabuha sai a buɗe musu kofofin wutar wato za su gangara cikin wutan kenan Allah ka tsare ni wa qala lahum khazanatuha wakilin da yake tsaran kofar wutar sai hanka ce da su alam ya'tikum rusulun minkum dama Allah bai aiko da manzo da yi wa'azi a cikin ku ba mutum ne irin ku kun san dangin shi kun san iyaye shi ya zo muku wa'azi kuka yi kunnin uwar shehu kuma an gano alam ya'tikum rusulun minkum manzanni ba su zo daga cikin ku ba da sai muku wa'azi game da abin da Allah ya aiko su da shi ya tunu ayatuna alaikum ayati ayati rabbikum suka rinka karanta muku ayoyin ubangijinku wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha suka gargade ku da cewa wannan ranar bana nan zuwa an yi haka ko ba yi ba an ina fata an gane amma lokacin ido ya raina fata Allah ka tsare sai su ce ne bala tabbas an yi haka manzannin sun zo sun karanta mana ayoyin Allah sun nuna mana mai imani da Allah kuma mai aiki amma da yake sun ji wa ruɗin shaidan su kangararru ne suka yin imanin suka ko kuma suka yin aiki walakin haqqa kalmatul azabi ala kafirin sai dai ya suka iya kalmar azaba ya riga tabbata akan kafirai to wannan azaba shine suke gani yanzu gashi iyanan ido da ido wannan shine aya ta farko daga inda malam ya dauko aya da ta biyo baya sai Allah ya ce qila dukhulu abwaaba jahannama khalidina fiha sai a ce musu kowa ya zaɓi kofar da ya ga dama ya shiga wutar jahannama kuma in kuka shiga za ku dawwama har abada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kyauta wa bi'sa matwal mutakabbiri Allah ya ce da makoma waɗanda suke wato masu girman kai wanda suka yi wa ayoyin Allah wato a girman kai suka ibin shi a da aka karanta musu to an gama ba da labarin kafirai kenan sai Allah ya ƙara tunawa masu imani su ma kuma ga yadda makoman su zai zama sai Allah ya ce wasiqal ladina ittaqaw ila jannati zumara su kuma waɗanda suka yi takawa su ma za a kora su wato cikin tawaga na girmamawa an fahimta ko da bodyguard mala'iku na tattare su hagu da dama ana raka su an gane ko eh, sai suna su sai zama rakiya kenan waɗancan kuma kora na ba ta fahimta eh, da aka ce allabi na taqaw rabbahum ila aljannati zumara wadanda suka yi takawa suka yi wa Allah biyayya suka bi umarnin Allah suka sanci abubuwan saba wa Allah to su ma sai a raka su zuwa gidan aljanna Allah ya ce hatta idza ja'uha su ma sai sun zo kofar aljanna futihat abwabuha za a bude musu kofofin aljanna wa qala lahum tuha nan su ma security guard da suka tsare musu gidajen saboda kada wani maɓarnaci ya zo kusa sai su rinka ce musu salamun alaikum Allahu akbar ku zaban banki su waɗancan wato ce musu za su kai alam ya atikum rusulun minkum dama ba ba wato su kanciya na a rinka musu da ainihi wato tsawa amma waɗannan aminci za a ana ce marabanku da zuwa tarbar su za a yi jama'a an gane wannan da ke ko salamun alaikum tibtum ku zauna cikin lafiya da aminci yau babu sauran wani fargaba ba sauran tunanin wai za a cire wani subsidy a kudin mai eh an gama wannan a duniya eh kun gama shan wahalar da Allah ya kaddara muku a duniya nan kam cikin daɗi ma ku rayu tibtum ku rayu cikin daɗi da lafiya fadkhuluha khalidin ku shiga kuma za ku dawwama da Allah wani danwama ya ku ji wanne fi daɗin ji can ana ce musu za su riga jahannama za ku dawwama nan kuma ana ce muku fadkhuluha khalidina Allah ka sanya mu daga cikin waɗannan wa qalu alhamdulillah to shine in muka shiga sai mu ce godiya tabbata ga Allah ko mu dawo da lamirin kanmu insha Allah sai eh, fata na gari ko sai mu rika cewa godiya da yabo sun tabbata ga Allah الذي صدقنا وعده وانده يجزك تامنا الكورن دي داما الله ما يصعب الكورن الله لا يخلف الميعاد فالله يمنع الكورن مبيشي أنا نبيني كما مكا دوري مكا دي يتي مكا ديشي زي ما نتاقيا على الجنة وقاشيات البطا وعورتنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فالله الله يقادر منا دا وأن الدنيا muka rika wato na aljanna kenan duniyar aljanna Allah ya dawo ya gadon mana da shi da haka za mu rika kai komo duk inda muka ga dama ba restriction ba visa balle a ce an hana ka visa bana duk inda kake so a aljanna ka je gidan naku ne kuma gare haitu na sha inda muka ga dama to nan shine karshen inda ya yanke a cikin aya da ya ce ila qaulihi fa ni'ma ajrul amilin to yanzu ne aka zo daidai gaba ina ba an gani Shi ne sai Allah ke fa ni'ima ajrul amilin to me yasa yayin ko iya nan saboda ƙarshen nan yake son ya mana hujja da shi ne madalla da sakamakon da aka yi wa waɗanda suka yi aiki a duniya ashe kaga za a iya raba imani da aiki kenan ba zai yi wa. wancan da ya ta surutu ya ce shi imanin shi surutu ne to kaga ba su cikin waɗannan dan nan za a bai waɗanda suka yi aiki ne saboda su sun yarda al'imanu qaulun wa amalun wa niyyatun kun ji shayi ka ji malaman halin sunna da Allah wani ne hankali zai ji wannan da ba zai gamsu ba yanzu ayoyin qur'ani aka jawo aka yi maka hujja da su kuma hujjar ta fito karara babu wani duku-duku so madalla da ma'abuta aiki a duniya kari akan imani da suka yi da Allah so imani da aiki to dan juma ne da dan jummai ba a iya raba su jama'an gano wannan da ke ku dole sai ka rinka yin aiki aya ta gaba yace wa qala azza wa jalla Allah magwayi da daukaka yace gaba da cewa wallazina amanu wa amilus salihati fi rawdatil jannat waɗanda suka yi imani aka kudirin zuci ko da furucin baka wa amilus salihat kuma suka aiki na gari zai yi a raba aiki da imani kenan ba zai yi ba sai Allah ce to irin waɗannan fi rawdatil jannat suna cikin ainihin wato dausayin aljannatai lahum ma yasha'una inda rabbihim suna da abubuwa da suka da suke bukata a wajen ubangijinsu duk abin da suke so duk ganin daman su Allah zai musu shi a cikin aljanna zalika huwa al-fadl al-kabir wannan shine falala mafi girma da Allah yake yi wa bayi sakayya da shi ذلك الذي يبشر الله عباده amanu wa وعملوا الصالحات kaji Allah ya kara karan bayanin a gaba wannan fa shine irin sakamako da ake yin albishir insa. ga bayan Allah da suka yi imani kuma suka yi aiki na gari to dole fa sai an yi aiki jama'a sai ce al'aya ka karanta ayoyin zuwa karshe a cikin suratul shura kenan ko aya ta 22 wa qala azza wa jalla Allah magwaye da ɗaukaka ya ce al'akhillahu a cikin ainihin wato suratul zukhruf kenan al'akhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun adubun al-muttaqin duk wani ƙauna, duk wani soyayya duk wani tarayya da aka yi da juna a nan duniya a matsayin hulla wato wanda kake ƙauna kake ji da shi da haka ka zauna tare da shi a nan duniya to duk wani kauna da soyayya da tarayya a ranar tashi alkiyama wallahi zai koma ya zama gaba ne tsafin kiyayya ne zai koma a tsakani to ina soyayya me yasa soyayyar duniya zai koma ya zama kiyayyar lahira sai Allah ce saboda an yi shi ne ba akan takawa ba amma waɗanda suka yi nasa akan takawa to suna yana can zai ci gaba da tabbata shine Allah ya ce yawma idin aduwwun ba'dhum li ba'din adu sashin su za su zama maƙiya juna amma sai Allah ya ce illa al-muttaqin banda masu takawa su kan kaunansu da soyayyarsu ranar zai ƙara yin ƙarfi muwa tun daga arafatul janna dandalin arafatul kiyama tun daga dandalin alkiyama za su ga amfanin soyayya domin Allah domin wannan soyayyar ma zai zama dalili da zai sa a sanya ta a inuwa a ranar da babu inuwa sai ta Allah sun ga bambanci kenan to sannan kuma da wannan kaunan da soyayyar za su shiga aljanna kai har ma waɗanda aka samu wani saɓani a tsakaninsu a nan duniya amma dai suna da takawa to sai Allah ya cire wannan saɓani a zakatarsu wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin sai mu cire wannan kiyayya da aka ɗanyi wata rana an dan fata wa juna an hararu juna saboda wane ya ci kuɗi wane ya hana shi limanci duk ba su ne abin da ke kawo rikici ba in dai a kan takawa aka yi shi Allah zai cire wannan kiyayya ranar tashar kiyama sahabbai suka karanta wannan ayan suka yi murna suka ce wannan tsakaninmu da ƴan uwanmu da muka samu sabani ke don su ma ka sun samu sabani daga baya Allah ya sa mu dace to kaji Allah yake illal muttaqin nan ma sai ci gaba da kawo aya har zuwa inda Allah madaukakin sarki yake cewa ila qawlihi wa tilka aljannatu allati uristumuha wancananku shine aljannan da muka gadan muku da shi da Allah ya ce qad aflaha almu'minun har zuwa ya ce ulaika humul warithun alladhina yasuu al to aljannan da muka ce za ku gada wanda dama aka yi nan muka halci kakanku adamu ko to ga shi kun dawo kun gaje shi to amma me yasa har kuka kasance kun cancanci ku gaji aljanna sai Allah ya ce bima kuntum ta'amaluna kaji maganar aiki. saboda irin aikin da kuka yi a duniya ashe kaga ba zai yi kan imani ba tare da kayan aiki ba shi yasa murji'a kidan su yake aqidar bata domin su suna cewa wai ba ruwan imani da aiki wannan yasa za ka ga suna aikin masha'a saboda su suna ga sun rage imani da aiki sai ka ga ba murji'e zai iya zuwa ya dauki dukiyar da ba nashi ba ya je ya cinye shi in ka ce wannan aikin ai na sata ne sai ka ina ruwan Allah da aikin shi ai imanin shi na zuciya zai iya zuwa ya zina haka ce mishi ai zinan na Allah ya sai kun baka gane ba kan ilimin shari'a kake da shi shi kuma ilimin hakika yake aiki da shi ai Allah ya san har zuciyar shi yana da imani to dan yayi wannan ai inna Allah yanzuru ila qulubikum kaji matsalaci karshen hadisin ba wa amalikum shi ne sai ka ga wani da sunan shehunta yana zuwa yana latsa nonon budurwa a tsakiyar kasuwa. Na ka ce shehu yaya ya ta yi ilimin hakika yake aiki da shi wannan abin da hannun shi yi zai da alaka da imani shi sam ta ji bata a irin haka fa wani shehi a kasan nan tsakaniyar la'asariya daidai lokacin da bayan Allah ke sauraron tafsiri shi kuma ya fito da gurasa a hannu yana ce. cikin watan ramadan shi da kanshi mai rahoto mai tafsiri a masallacin da ya ga hankalin muridi ya koma kan shehi ya ce a ku tsaya ba ku gane ba ne shi shehi har ya je saudiya ne kun san a saudiya yanzu an riga yi buɗe baki to ya yi buɗe baki ne a can shi ne kuma ya dawo najeriya ya ci gaba da cin gurasa da yake ci daga can saudiya kai ka jira yana hankali <laughs> to duk wannan tsarnan ko a ƙarƙashin wannan aƙida suke maka yiwa. cewa ai ba ruwan imani da aiki sai sa ahlus sunna ba za su taba bai a batar da mutane da wannan ayi wato a shiriri kan ba ka ji dai ayoyi da Allah ke cewa aikin da kuka yi shi ne gada muku da wannan sakamakon bima kuntum ta'malun sakamakon abin da kuka aikata wa qala azza wa jal Allah ya ci gaba da cewa har ila yau fa amma alladhina amanu wa amilus salihati fayudkhiluhum rabbuhum fi jannati bi rahmatihi Allah ya ce amma su waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari kaga muhalli shayi da yudkhiluhum rabbuhum fi fi ubangijin su zai shigar da su aljanna da rahmatsa zalika huwa al-fawz al-mubin wannan shine rabautuwa mafi bayyana mafi girma wanda babu wani rabo da rubutu zai samu irin shi wa qala azza wa jalla a wani wajen Allah mabawai da daukaka yake wancan cikin suratul jafiya kenan ko A nan kuma Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu waɗanda suka ce ubangijin mu shine Allah kuma suka tsayu akan haka istiqama kenan fastaqim kama umarta sai Allah ya ce to irin waɗannan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu wani abu da zai tsorata su babu wani razani ainihin wato tattare da su أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها su ne ma'abota aljanna da za su shiga kuma su dawwama a cikin aljanna za mu musu wannan ne da jaza'an bima kanu ya'maluna kun ji har ila yau sakamakon abin da suka yi na aiki to kaga inda aikin da suka yi ba kyakkyawa ba ne, za su samu wannan sakamakon a sai sun yi aiki falin. amalin falin din kenan innal ladina amanu wa amilus salihat wannan cikin ahqaq ko فقال عز وجل الله مبوعي لأوكك كما أسورة تقبع يشي والذين آمنوا وعملوا الصالحات كل رد أبونا ما ليرن أي وتوتيكم قرآن يشي قبع tun daga surorin sama ya rinka zaƙulo ayan da Allah ke cewa ai imani a aiki imani tare da aiki shi ne yake ta gangarowa har ga shi kun ya zo a kawo sai sura ta gaba Muhammad kenan ya ce wa qala azza Allah ya ce wa amanu bima muhammadin sallallahu alaihi wa waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari, kun gani ko kuma suka yi imani da abin da muka saukar wa muhammadu manzonsu annabi muhammad kenan wa huwa alhaqqu wannan wahayin shine gaskiya daga ubangijinsu alqur'ani kenan Allah ya ce kaffara anhum sayyi'atihim za mu kankare musu duk abin da suka yi a baya na zunubi wa aslaha balahum kuma mu kyautata makoman jama'a kun ji ba amma sakamakon ne wallazina amanu wa amilus salihat imani da aiki na gari da haka in kai imani ba kai aiki na gari ba to kai ba za ka samu wannan sakamakon ba kaga imani da aiki ashe a tare suke kenan wa qala azza wa jalla Allah mabawayi da ɗaukaka ya ci gaba da cewa inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al shi ma cikin Muhammad ne wannan ko Allah ya ce Allah zai shigar da waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari kaga abu biyu sun yi imani suka hada da aiki na gari zai shigar da su ina jannatin tajri min tahtiha al aljannatai waɗanda koramu ke gudanuwa a ƙarƙashin wallazina kafaru to su kuma kangararu da suka kafirce ba imani ba aiki ko suna da'awan imani amma ba aiki duk wannan kangarewa ne waɗanda suka kafirce wa Allah ya tamatta'una za su rayuwa irin abin da ya samu a nan duniya in ma su ji daɗi in ma su wahala duka dai tamattu'i ne za su ji daɗi gwargwado saboda a nan duniya duk wahalarsu bai kai wahalar wutan nama ba sai yasa ya kace idan aka tsoma mafi kangara ko kuma kafiri mafi arziki a duniyar nan duk daɗin da ya ji ana tsoma shi tuttawan ido ɗaya aka fito da shi sai a tambaye shi ka taɓa jin daɗi kuwa sai ce daɗi ko sunan shi ma bai taɓa ji ba saboda bala'in jahannama to kaga a ce duniya aljanna shi ne dama a duniya sijinul mu'min wajen na kafir to duk wahalar da kafiri zai sha a duniyar nan to mutamatti daɗi yake ji an gane ko shine ma'ana wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kulun za su gaba da rayuwa kuma suna ci kama ta'kulul an'am amma irin cin abincin dabbobi ta duba dabba shi yana cin abinci ne kawai ba a in dai za a ajiye to zai azaba kuma zai ta so zai ta suran shi yana ci to haka za su rinka ci kawai suna kwanciya su yi kashi su kara ci su kwanta su kara yin kashi haka za su ta rayuwa ba tsari ba manufa Allah ce wannaru lahum to waɗannan su kuma wuta shine makomansu saboda babu aiki a cikin imanin su ko ba imanin ba aiki Allah ka sani wa qala azza wa jalla aya ta gaba da malai kawo shi Allah mabuwayi da ɗaukaka yana cewa wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah wa ya'mal salihan kada aiki kuma ya aiki nagari sai Allah ya ce yukaffir anhu sayyi'ati za mu kankare mai duk zunuban da yayi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar sannan mu shigar da shi aljannatai wanda koramu ke gudanawa a karkashin sa khalidina fiha abadan zai dawama cikin aljanna ne har abada zalika al-fawz wannan shine rabutuwa mafi girma wannan kuma a cikin tagabun kenan ko wa qala azza wa jalla aya ta gaba Allah ya ce illal ladina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun sai fa kai waɗanda kai imani kuma kai aiki na gari to su ne za mu musu sakamako da wani lada mai girma wanda ba za a ainihi wato hana su samun wannan ladan ba ba za a ana samun wannan sakamakon ba wa qala azza wa jal da aka gangaro kasa Allah kuma wayi kuma cewa innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari to su ne suke ja wato sakamako mafi alkhairi wancan cikin suratu tim ko wannan kuma bayyana khairul bariya sai aya ta ƙarshe kafin ya ta'liqi sai ce wa qala azza wa jalla sannan Allah ya ce illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr waɗanda ba su cikin asararu da Allah ya ce wal asr innal insana lafi khusr sai ce sai fa waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari sannan suka yi wasici da juna da yin gaskiya kuma suka yi wasici da yin haƙuri su ne ba su daga cikin asararu a cikin suratu al'asr bari ku ji abin da malam ibnu baffa zai ce qala shaihu abu abdullah sai ya ce fatafahhamu rahimakumullah waɗannan ayoyin da ake ta kwararowa ka ji kusan darasi na hudu ke na yau muke ko na uku ko ayoyin kawai kake ta ji ana zubo su tun kana fahimtar sa suna fita kwakwalwanka saboda kowanne za ka ji akwai hujja a cikin shi sai ma da to dan Allah ku fahimci ayoyin nan mana an saukar da qur'anin nan ne fa domin mu gane shi wala qad yassarna al-qur'ana lidhikr fa hal min mudakkir an saukar da qur'anin nan ne ku karanta za ku yi hankali kuwa to Allah sai ma da yake fatafahamu ku fahimci sakon nan rahimakumullah Allah ya muku rahama هذا الخطاب وتدبروا كلام ربكم ku fahimci wannan maganan da ake yi da ku kuma ku yi nazari kan zancen ubangijinku tadabbaru kalama rabbikum azza wa jalla mabwayi da ɗaukaka wanzuru hali sai ku tsaya ku duba shin an bambance mayyazal imanin min al-amal an rabe tsakanin imani da aiki tsakani da Allah cikin ayoyin nan ko ko gwa masu ake yi au Hali! أكبر أو أكبر في شيء من هذه الآيات أنه ورث الجنة ورث الجنة لأحد بقوله دون فعله koko waɗannan ayoyin sun ba da labari cewa akwai wanda za a gadon mashi da aljanna kawai saboda surutu da maganan baka ba tare da aiki ba a cikin ayoyin akwai inda muka ji haka babu ala tarawna ila qawlihi azza wa jalla ba ku lura zuwa ƙarshen maganar Allah inda yake cewa ba wa tilkal jannatu ita fa wancan aljannan da muka tattalar allati uritumuha wanda za mu gadan muku da ita bima kuntum ta'malu sakamakon aikin da kuka yi ba sakamakon magana muka yi. to kai ba murji'e ne yasa kake cewa al-imanu qawlun bila amali kaga wannan fasali jama'a an gane wannan da kyau ko da haka wancaninku wancan aljannar da muka gadon muku da ita sakamakon aikin da kuka yi walam ya kul kada a cikin nan Allah bai ce bima kuntum taquluna ba sai sai abin da kuke faɗawa. ba <laughs> jama'a an gane wannan da kyau ko Allah ubangiji ya samu da ce wa masu albarka an nuna mini lokacin mu ya riga ya kawo jiki za mu saurara ne insha Allah kuma ka zo darasi na gaba sai mu karasa waɗannan ayoyin da zai mana ɗauraya da su sai kuma mu ji menene zai cike da su na bayani kafin kuma ya fara kawo mana ainihin wato wasu hadisai da wasu maganganu daga magabata wanda zai kara fitar mana da wannan ma'ana da muke ji Allah madawakin sarki ya samu dace a nan za mu saurara insha Allah a ɗazu akwai saƙon Mala Aminu Nasaru shi ma da ya kamata in isar na sha'afa shi ma ɗaya daga cikin yan uwanmu ne a nan majalis na malam idris din na dutsen tanshi amma shi yana a garin nasaru ne a karamar hukumar ningi kenan Da haka garin su ma za a fara wucewa idan ka je bauchi ta hanyar kano jigawa birnin kudu babal yawa to kana fita jihar jigawa to garin su ne farko nasaru ina fata an gane to a nan yace to Allah cikin ikonsa da zamu je muka yi ittisali da shi muka gaisa yayi murna shi ma kware da gaske muka ce zamu je babban majalis har ya nemi ce dan Allah in zamu dawo mu tsaya karamin dutsen tenshin mamana ana <laughs> yi na sarki kenan cewa mu sai mu sada zumunci har ma mu gaisa da sarkinsu wanda shi ma an naɗa shi A wannan hakimi da aka nada a jihar Bauchi kwanan nan shi ma ya samu wannan nadin sarauta. muka ce to insha Allah idan zamu dawo din zamu biya to bayan da zamu dawo Allah da tsarin sa har muna cikin garin Ningi na kira shi yace to malam ga mu a Ningi yace ma sha Allah yanzu zai shirya kuma zai gaya wa sarki zamu to gaba ɗaya kuma sai muka sha'afa wallahi ba mu ankara ba sai muka gamu muna dab da baban kuma wani ikon Allah ina ta zuci zuncin ai in garin ya bace ya aka yi ne bacci muka yi ne kawai sai muka ga wallahi mu wuce ai da muka kira sai muka kama sallar lami dukan mu ya ce gashi kuma yan uwa har an karu ga sarki yana jiran Allah ya tafiya ga yayi nisa malam jauro ya fahimta tafiya shi kan shi yana ji haka nake malam ne tsaro ban cikin yan mintuna fa na rasa yadda Allah ya gaggauta mana tafiyar na namu wato albarkan sammako ne wallahi muka gani saboda akwai eh, wani gari da ake cewa gidan baki akwai wani yaro da ya zauna a wajena da aka kawo shi karatu a nan ɗan garin da za mu je har da muka tsaya garin muka gaisa to shi kan shi mahaifin sai da na kira cewa za mu wuto ta garin sai yanzu ya ce to dama suna son su ɗan ba da saƙo to gaba ɗaya da su don ma da ƙauyen gidan bakin da gaba ɗaya wallahi kawai in an kara sai na ga muna dosan babur kaga haka ne Allah ya kaddara haka muka yi waya har na ji kamar ba zan iya kiran shi ba amma ya muka iya dole muka kira yi ta sallar lami da ta ce to haka Allah ya kaddara wa mata sha'una illa ya sha Allah Allah ya abin ya mana sammatsi kwarai da gaske ah, ah, wa mata sha'una illa ya sha Allah qaddarullahu ma sha'a fa'al to haka muka jawo shi ba mu samu mun tsaya a wannan din nasu ba kuma bayan mun iso ya ƙara aiko da sako yana mana ah, ban gajiya da kuma fatan alkhairi